Allah sa alheri Allah ya fi mana kurakuran mu samu da imani ga wata dattijuwa nan kusa da mu tana zaune a nan ta aiko da kuɗi naira ɗari biyar ta ce a sa cikin asusun taimakon marayu ga ta nan Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alheri Allah ya bada lada sako ya zo kuma insha Allah an gode kwarai da shi ga wata baiwar Allah ita kuma yau da sassafen nan ta gangaje mu da yadi goma shadda goma shadda ta ce a bawa a yi wa marayu ɗinki Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alheri saƙonki ya zo a wata baiwar Allah <clears throat> ita kuma da sassafen nan ga ta a gabanmu tana zaune ban ganta ba dai ban santa ba ta irgo kuɗi naira dubu talatin a na ɗaya suke barin fitar da su a fili a gansu an gansu abdu kula mun kasu faɗi a yi warwa su kula yawwa dubu talatin ga shi ta turo ta ce malam a saka shi a cikin hidimar yi wa marayu ɗinki allah ya mata albarka na ce a faɗi sunanta abu ya ce ta ce kar a faɗi sunanta allah ya baki aljanna allah ya saka miki da aljanna allah shi ba da lada allah ya jagora wannan ta ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> malam tambaya ta kamar haka ta ce ni ne nake da yar uwa ma'ana kishiya malam tun da muke da ita ban taba gani ta yi sallah ba kai jama'a inna lillahi ban da shari'i ba ban da basharri ta azumi kike yi fa da kundi dai ni zan karanta abin da ta faɗa to ta fara gyarawa ta ce sai sau biyu ta sai sau biyu nan ma mun je gidan aure ne saboda ganin idan mutane ya sa ta yi wata malamar mu a islamiyya ta ce cin abincin irin waɗannan mutane wanda ba sa sallah ko shan ruwansu haramun ne haram ne yaya hukuncin cin abincin da take dafa mana a gidan ni da mijina da sauran yayana kin ji dalilin tambayar ta to Allah ya sauke ita wannan kishiya Allah shirye ta kishiyar da ba ta sallah kamar an shiga uku mijinki ya yi ɗiban banza <clears throat> ya ɗebo tarkace Allah shirya ba za mu daina yi mata addu'a ba Allah ganar da ita abu na biyu wannan magana na cewa cin abincin irin waɗannan da shan abin shan su haram ne ba haka ba ne, kuskure ne ku mata malamai ɗin nan da suke kuke wa'azi ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku mata malamai masu wa'azi a gari ana sauraron ku malaman islamiyya ku tsaya inda Allah ya tsaye da ku ku daina zuwa kuna ba da fatawa akan abin da ba ku da ilimi wannan fatawar kuskure ne ko arni ne ya baka abinci ya halatta da shi ko mai yahudi ne ya baka abinci ya halatta da shi da haka magana ba haka take bane Allah ƙara muku ilimi kuma ya sa ku rinka bincike wannan take mahaifinta ya rasu tun tana da watanni a duniya yanzu kuma Allah ya yi ta girma me ce wai me zan rinka aikatawa wanda ladan zai rinka samun sa sannan me zan guji aikatawa wanda zunubin ba zai same sa ba ki je ki tona masa rijiya kina da kuɗi in ba ki da shi ki sai masa buta a kai masallaci ko ki sai tabarma a kai masallaci ki ce Allah ya kai wa babanki ladan ko ki shuka bishiya ki ta bata ruwa Allah ya kai wa babanki ladan ko da azumin nan ki ta yin abinci na sadaka ko alale ko kosai ko koko ko kunu ko waye ku ce Allah ki ce Allah kai masa lada zai samu sanan duk abin da Allah ya haramta nan zunubi ne sabon Allah ki daina yi dan kada ki aikata a a kai masa a ce ga yarka nan ba ta da tarbiya ana masa azaba dan irin wannan 'ya'yan mata in suka lalace to ana iya yin azaba wa uban ko uwar saboda rashin kulawa da tarbiyyarsu sannan ma na a ce ni da addu'a Allah ya sa na zama malama sannan malam dan Allah idan Allah ya sa akwai malami saurayi ya shirya aure to a masa ta ce a masa albishir oh. Allah sarki baiwar Allah ta ce a masa albishir ya samu mata ta ce ina son na gana aure malami ni ma na zama malama sannan na haifi yara su ma su zama malamai a tiya ni da addu'a malam ya Allah ka aurar da ita Allah ka ba ta abin da take so Allah ka datar da ita Allah ka taimaka mata Allah ka sa ta dace ba ki sa lambar wai ki da kin sa wata kila insha Allah sai ki ga an samu wani din sai haɗa ki shi babu wani damuwa ni duk wacce take gashi ai ba wani matsala ai sa'a ne ko ba ka bane sa'a ne sai ki ga Allah ya baki eh malam ka rike takardar in ta rubuto da lambar wayarta in Allah ya kwakuro wani shikenan yanzu na gama karatu shekaran jiya a gigice wani ya zo gida yana neman yan hirba malam nake son gani malam nake son gani nace yaya aka yi ya shigo min ma da rana ina so dan yi bacci nace yaya aka yi malam yace ai malam na zo wucewa ta last speaker na ji wani bayani na ce wallahi ba zan wuce ba sai na zo malam ina ciki ce Allah ya ce wallahi ma ina ciki wannan baiwar Allah mai shekara talatin din nan ita ce Allah ya kawo kasuwa addu'ar mu Allah ya karba yi wallahi ba wata mai shekara talatin ta ce yanzu dole manta wasu mutanen banza suke zuwa ba ki duba ikon Allah na ce kai wannan ɗaliban na hau bakin su akwai albarka ba ashe in kun yi addu'a an ce amin din Allah na karba ina komawa gida sai wani zo yake to malam bismillah ina ciki na gama shiryawa to yanzu lambar ta ne ba mu samu ba na ta kawo lambar ta yan hizba amma don Allah wanda ta san ba ita bane na hada ki da Allah kake kawo lambar ku saboda wallahi ta san halin ku wallahi ta san halin za ku dauke ta kara mana lambobi mu kasa gane waye a cikin Allah shirya wannan take cewa ga tambaya ta kama haka ta ce wani irin azza ya ce malam mahaifina na ila malam zan karanta tambayar nan kuwa ina lillahi wa ina kai malam ina ga ya kamata mu shirya wani wa'azi da karatu muhimmanci girmama iyaye ku ji abin da wannan baiwa Allah ta fara. assalamu alaikum malam da tambaya ta kamar haka ai tun da naga a tambaya ta ma ba ta gaishe ni wannan matar akwai alamar cewa wannan mai rawar kai ne malam mahaifina ne wani irin azzalumin mutum ne mai nuna warayya a tsakanin iyalinsa malam mutumin nan mahaifin nan nawa baya da tsoron Allah idan ya tashi sai ya yi wa sauran yayuna da na abu ni ba zai min ba idan na je ce baba wannan abun hakki ya ne a kanka ka mini idan kuma ba ka mini ba Allah zai tambaye ka wanda kike gaya wa haka ni ba ina jin tsoron karanta irin wannan tambayar saboda kar a zo a jiwa a ce matan kuma wannan ba su da ladabi ba wai uban take tinkara ta je ta ce hakkinta ne in ya yi mata ba sai Allah ya kama shi to wannan rashin kunyan da kike yi shi yasa ya kiye miki din Allah zai tambaye ka akan shi sai ya dinga zagi na malam wai ce min yake yi tsinanniya mara albarka in bar mishi gidan shi malam haka nake zaune ba ba boko ba islamiyya wai kuma a hakan ma wai a hakan malami ne uban wai fa malami ne wai in ji ta da faɗa yake min haka sannan kuma ta ce sai malamin su ne yake mata ɗinki sai dai in gani gun iyayen mutane da na jona daura to daura ta mata shigo kenan da na jona daura ina zuwa ya ce yawo nake zuwa ha wannan yarinya ana ganin a yaƙuri da wannan tambayar a nemo min ita kurin ta zo saboda mu ji mu yi hakikanin abin da yake damunta na yadda wata ila babanta yana da kuskure kuma ita ma tana da kuskure amma wannan uslubin a gaya wa iyaye wannan akwai haɗari yan yi zuwa a nemo ta na'am to in ma baban yana zuwa wurin tafsiri na na david ita fa ai sai ta zo an yi magana da ita don gwanda sulhun ta ta da ubanta an ba ka ba ai ba za ta auri ba ai kin ji labari yanzu ba wai wai malamin su ne yake mata dinki kin ji ba kin ga ai akwai matsala akwai damuwa amma ni tun da ta shiga daura ni na kyautata mata zuciya malamin qur'ani ce a'a a'a a'a yawwa ina fata ana fahimta ni dai na ce yan hizba su nemo min ita da Allah ranar da zan zama can na masu larura aljanu a sa min ita a ciki in ta zo ce bayani mu gaya za a maka mata kai wannan tambaya ta gigi ta ne ta bar tsoro malam da fatan kana lafiya ina fama da rashin al'ada har na tsawon shekara ɗaya ban taɓa yin al'ada ba ina so ka taimaka min da addu'o'i da roƙon Allah insha Allah za mu kawo muku addu'o'i da da ayoyin rubiya da za ku samu yawanci wasu aljanu ne suke ɗaya da su kuma ciwo ne da cuta malam Allah ya saka maka alkhairi ya azumi zuciyata menene ta sako ko ina sallah tana sa mini waswasi wai zuciyarta tana sa mata waswasi ko tana sallah ki dage ki kori shedan ki kori aljanu Allah ya raba ki da su tana ce wannan ce muna neman roƙon Allah a taimaka mini ina fama da wato wata cuta kimanin shekara takwas ina fama da wannan cuta Allah ya baki lafiya Allah ya warkar da ki yanzu ake kamun wata takarda wata tsohuwar kuma dudu ta sanke mutuwa Allah ya ji kanta ita ma wannan na gane ta da cizo wannan ajiya Fatima Adamu mai daga garin Liman tana da shekara 98 Allah ka yafe mata Allah ka kai mata ladan zuwan ta karatun nan Allah ka amsa mata Allah ka ba ta dacewa Allah ya samu dace Allah ya taimako a insha Allah a da ƙurewar lokaci za mu sallame ku amma akwai wanda nake so su tsaya za mu ba su ɗan taimako su ne iyayen marayu iyayen marayu mata akwai akwai matan suka kama ƴaƴansu mata marayu ko akwai su ko ba su eh yawa mala duk ɗan da tsoro mana bin kaɗan to iyayen marayu mata banda wanda ta kawo ƴaƴanta maza ba mu zo kanku ba tukunna iyayen marayu mata to su ne za mu ɗan babba su ɗan taimako da kuma agaji ɗan abin da dai za a yi addu'a Allah sa albarka to muna roƙon Allah Allah sa mana albarka Allah ya kai mana kurakurai Allah sa mu cika da imani Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya sa albarka a rayuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum Na'am Hawwa Umar a saurara kaga ina yan hizba kai ya ka mu kuwa da wannan ina yan hizba mai dan karfi karfi za ki iya to daya a nan ki sauka ƙasa ki rinka sa hannu kina ɗauka a ina ina hawa umar unguwar sarkin yaƙi to to to to sai sauri ta zo ina maryam muhammad unguwar akwai ina khadija sa'idu lami da fito khadija sa'idu lami da fito hafsat usain usman bakin jibilu aisha umar unguwar kan bariki aisha umar unguwar kan bariki tana ina a bani biro bani biro ke waye sunan ki zo nan zo ke ya ki zo zo zo na'am na ina aisha yaya unguwar dari aisha yaya unguwar dari aisha yaya unguwar dari ramatu muhammad unguwar kan bariki ramatu muhammad unguwar kan bariki ina take tomo ke ce waye hawa umar to ai dai hankali a tsaya hawa umar hawa umar to bismillah gashi a bata bismillah dauki karbike to mun gode ina ina rabatu muhammad kan bariki rabatu muhammad kan bariki bismillah Allah ta albarka to to to ina ruqayya adamu unguwar kwata ruqayya adamu unguwar kwata dan Allah wanda ba ta ciki kar ta tsaya mana anan bismillah karbi Allah sa albarka ladiya'u unguwar makaranta ina ladiya'u kai kamar da su baya can ga ladiya'u kaga kai bayan za ka je kana jan su baya gaba nan za ka buka cike mana wuri ladiya'u ta karba ko ramatu usman unguwar tera ina ramatu usman unguwar tera yawa aji ana musu ɗauki ɗauki ɗauki hajjara abdullahi unguwar bakasi hajjara abdullahi hajjara abdullahi unguwar bakasi bismillah karɓi karɓi karɓi hawa suleiman tara tara tara hawa suleiman ina hawa suleiman ga hawa to bismillah duk wacce ta karba ta ga Allah ya muku albarka mun gode Aisha to Adamu unguwar tera Aisha ta Adamu unguwar tera ke ce waye to to hukumu mana ga Allah a a da kada da kada da kada da kada Aisha to Adamu ke yar unguwar ina ne wacce unguwa kike tafi ke tafi tafi tafi tafi baki tafi ke maryam ya haya jaura musa to bismillah maryam ya haya ke ki jira na na wuce ki ki jira ya wuro mai kudi unguwar akwai ya wuro mai kudi unguwar akwai ina ya wuro hajara sale kan bariki ina hajara sale kan bariki to to to bismillah Allah sa albarka mun gode ina hawa babayo unguwar akwai hawa babayo hawa babayo unguwar akwai ina take Hadiza Adamu unguwar tsaniya Hadiza Adamu unguwar tsaniya sai ko ina kusa ke ce to ba ta shi kenan ba ta eh ina ɗaya hadiza adamu kai fice da kara fita da ka rike zuma ya uwarka za ka raka ne a cikin nan duk ba iyayen ka bane ba ke me sunan ki hajiya Hadiza Adamu Tsamiya ba ta nata ne ina ɗayar kuma wannan kan ba a'a wannan dai akwai kidira binta abdullahi unguwar makaranta ina binta abdullahi binta abdullahi unguwar makaranta. to Allah ba su lafiya ramatu muhammad unguwar makaranta to to to ka san ta waccan mata waccan za ki kai mata binta za ki kai wa binta to zo ki karɓa ki kai wa mala a ɗauki hoton ta a gane ita ta ɗauki kayan binta karbi yawwa ki kai mata makarki da ki rike ba binta abdullahi Allah ba ta lafiya a hawawa abdullahi abdulkadir unguwar tsamiya to to bismillah hawawa abdulkadir unguwar tsamiya ku ba ta wuri ku ba ta wuri ina yin yin mata ina yin mata ku ta wunan ku ta ku ta ku ta duk kuma ga gaba ɗin duk ku koma ta ku matsa can ku koma baya duk ku koma baya a yi haƙuri a matsa baya ba mata ba mata ku zo ku yi ku koma baya ku koma ku koma baya a yi haƙuri a koma baya eh, yawwa ina ummu salama umar unguwar tike ba ummu salama kuma kan da su sai sun matsa can kuma matsa Allah ya sa albarka ina ummu salama ta karba hafsat adamu unguwar fuloti hafsat adamu unguwar fuloti kaga waɗannan ke sun ga kuma zama ɗaya duk kuma kan su yalla haka haka ku matsa ya eh, ai hakuri a matsa Aisha ta Adamu, Afsa Adamu ta ku Aisha ta Adamu yanzu alƙali. Ya isa a saurara, a saurara, a saurara. Aisha ta Adamu unguwar tsamiya, a unguwar alƙali. Halima Bello bayan sakatariya. To, to, bismillah. zainab usman bayan sakatariya zainab usman bayan sakatariya fito fito fito hadiza yawo bakin dibili hadiza yawo bakin dibili tomo don tu muhammad ungwar sambisa ke ce waye hadiza yawo ba ta ina irin gwar sambisa to allah kiyaye mutu sambisa tu usman ungwar akwai aisha tu usman na ce usman akwai yawwa zabu masha Allah ya usman unguwar bakasi ya usman unguwar bakasi